اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون Hakika na saka ma waɗannan muminai da rabauta da aljanna a ranar lahira saboda haƙurinsu a kan ɗa'ar Allah da kuma abin da suka kasance suna fuskanta daga wurinku na cutarwa yayin da suka nemi su dawo duniya domin su gyara abin da suka ɓata sai Allah ya tunatar da su shekarun da aka ba su a cikin duniyar wanda da sun ga dama da ya ishe su su tuba a cikinsu.